واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يغلبن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin suratul talaqi yau mun sai aya ta yau kuma za mu tashi aya ta shida inda ubangiji ta ala yake cewa askinu hunna min haythu safan askinuhunna min haythu sakantum min ولا تضاروهن ولتضيقوا عليهم وإن كن أولاد حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرجعن لكم فآتوهن أجورهن واتبينهم بمعروف وإن تعافرتم فسترجع له أخرى بسم الله الرحمن الرحيم ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa askinu hunna min haythu sakanna wato ku zaunar da mata da kuka sake min haythu sakantu inda kuka zama min rijikun gurgudun samun ikon ko gurgudun da kuka samu wato a nan wannan ayan zahiri ga umumi ne kamar an maimaita maganar da aka yi a baya ne da aka ce la tukri tuhunna min buyutihinna wala yakhrujna idan kun sake mata kada ku fitar da ita daga gidajensu kuma su ma kada su fita sai na aka ce askinu kunna ku zaunar da su min haitu sakantum inda kuke zaune a wa'annan gidajen da ku fitar da su min mushrikun wato daga gurgurdon abin da kuka samu wato karka nemi gida ne tsada wani ya fi karfin ka gurgurdon abin da za ka iya biya in haya ne in kuma a gidanka ne gurgurdon yadda gidanka ne ba za a tsora maka abin da ba za ka iya ba to wasu malamai suka ce wannan ayan ba tana magana akan duk matan da aka kashe ba don wacce wanda aka kashe aka ce kar a fita daga ita da a da ita daga gida mun rijayar da cewa ana rikin matar da aka sake sake aka yakin ayan nuna wato sake rajai sakin da za ka iya mai da ita sakin da ana iya kome ba wai sake wanda ba za ka iya mai da ita ba shi ne sake bani to sai wasu malamai suka ce wannan ayan ita kuma yakin ta ko mafi yawan malamai suka tafi cewa yadda ayar ta koro ita kuma tana magana akan matan da aka sake saki bayi abin da ake cewa saki bayi shi ne sakin da ba za ka ce na mai da matata ba in ma ya zama sai ka je ta auro ni ko kuma ya zama sai an sake sabon aure aure saboda aka saki bayi ne kenan kala biyu akwai bayi bai nuna kubwa akwai bayi bai nuna kubwa zahiri bai nuna kubura shi ne kamar sake uku idan mutum ya sake matarsa sake uku to wannan ta ne santa maza ne santa babba domin haske ta auro wani ta ta kafinta da dawo nan saboda saki guda biyu ne su ne da yi a salaku ne ba in sakun bi ma'rufin aw ne saki biyu ne fa can ka kuma yi talaki fa in sallaba fa la tahillu lakum min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra in ya sake ta nan gaba bayan ya mata guda biyu to ba za ta halatta masa ba har sai ta auri wani mijin da ta fito wannan ita ta ke cewa ba'ina bai nuna ku ba ta nini ta wannan ana ba wannan ayan tana magana akan irin da ina take ko kuma ba'ina bai nuna kuma amma a ce kuɗi a kai wato ta ba da fanta ne aka ainihin abin da ita aka take ta mijin wato ba wai shi ne ke son rabuwa da mata ba ita mata ne haka kawai ta ji ba ta son tana son ta rabu da shi shi kuma yake ba zai sake ka ba to a kai kai kici dai yara ya ce to in kana son ya sake ka a ne mata da kuɗi ne kashe na auren ko kuma ya ƙara ma ya zama fidai wato da ya kashe da yauce dubu ɗari biyar ba zai ce miliyon ɗaya ke in ba ta so na ki ba ni miliyon ɗaya sai gaban gaba ma ce ne auren da gina ma har ya ci idan mai kuɗi ne za ta iya bashi za ta iya bashi miliyan biyar ma ya aure miliyan ɗaya ya jari da miliyan hudu kaga shi kan haka ta ta yi bukata eh, wannan ya faru a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mata ta zo ta ce wallahi ba wai yana ba ya yi wani abu ne ko abu ko wani abu ba ni dai kawai ina tsoron kada na kafurce bayan da ba na son sani ba wanda za kuma ya to kamar ya mata da gonan ta wanda kuma ta fara shi ke safashe ne kuma ka akai haka ne masa da gona to da ka ko a mayar maka da daidai abin da ka kai ko abin da bai kai abin nan abin da bai kai abin da ya gaza abin da ka kake ko kuma fiye da abin da wato ka kai gurgurdan yadda kuka yi ittifaqi ne kenan mace take baya hannunka amma in kana son ka rabu da miji akwai wata hanya shine ta fanshi kanta ka nemi kuɗi ka fanshi kanta ta biya miji shi ke namiji sai ka nemi ta kuma ya ce alal mala sai ya auri wata wanda za su zauna da shi ke da aure da kuɗi ne ta zo kuma ta gaba za ka iya zama da shi ba shi ke nan ka je ka nemo miliyan goma shi ke nan sai kama gaban ka sai ya ka auri wanda ta shi sai ka kama miliyan goma sai aure da miliyan ɗaya ka nemo ya talaka daidai ka da kake kawo miliyan ɗaya ya aure sauran miliyan tara kuma zai gina gida zai samu jari to kaga shi kan gara da aka rabu ne yanzu zai auro da zai auro da za ta bar biyayya ko da kafa to shari'a ta tsara wannan amma sai yarda mini dole ya zama da yadda in bai sai in bai yadda ba kuma ko miliyon dubu ne suna na zai a matsayin mata kuma alƙali babu dama ya ba wajen don bai gane ba bai ga dalili ba ba wai cutar da ita yake yi ba inda yana cutar da ita ne sai alƙali ya ba wajen ko ba cutarwa haka kawai ta ne zaɓi ta ba ta ba ta inda shi ne zafin sa baya so kawai shi kenan sai sallame ta wa in karatu musulmi da da zaujin makana zaujin wa ataytum ihdahunna khintaran fala ta'khudhu mu shay'a to da haka in ta zo ka canja mata da wata mata ka'ida shi ne karka karki sadakin da ka bata ka sallame ta sai ka je ka sake aure to amma ita mace ba ta da wannan dan dama ba ita ta kawo kanta ba shi miji ne kawo ta to sai dai ka kashi kanta in yayi ta to wannan irin wannan in an yi shi sunan ka bai nuna sukura ba ina ce bai nuna sukura a yanzu babu dama ya ya sake ainihin cewa ya dawo da ita sai an sake sabon sadaki da sabuwar siga da yardanta kuma da yardar waliyanta kafin auren ya tsawo wannan dan ne santa ne amma ne santa ƙarami domin ba sai sake sabon auren ba ko wacce alhali take saboda tana shugaban namiji na cutar da ita to shi ma wannan ba a cewa an dawo da mata bai nuna ne tsohuwa ita ma sai an sake sabon aure suka ce to wannan wannan aya tana magana a kan irin waɗannan matan wurin da aka saki wanda ba saki ne da jiri ba saki ne wanda ba za ka iya cewa na dawo da ke ba to irin wannan ana ba ta wurin zama kawai amma babu abu ana ba ta wurin zama kawai bai zama wajibi a wata abu ba sai da ta nemi abu amma in waccan da muka faɗa ta ke ko biyu kuma za ka iya dawo da ita wannan an da abinci a ba ta wurin zama tana gidanka ana ba ta abinci kamar yadda aka samu ba ta kamar yadda yin kai bayani ina jijiya ne ko shekaran jiya to ubangiji subhanahu wa ta'ala yace abinu da ku zaunar da su min aiki fakaltu inda kuka zauna amma abun mamaki imama da ce a zaunar da ita a gefe kuma kar ya dinga zuwa wurin ku wato wani gefe kamar abin ne gefe gidan ka kare zama tana cikin cikin gidan kuma za a yi Qur'ani ya ce min haiku sakan inda kuka zauna kaga a cikin gidan gidan za ka zauna ba sai ka fita ba daidai in ɗakin ka kwaya ne a gidan kuma kana son ka yi aure ɗakin ka guda ɗaya to ya za ka yi sai ka kama masa haya a gefe shi kenan sai ka kawo mata ka sa a wannan a gidan ka kuma ka ci gaba da zama da ita aure sannan ba a takura mutum sai ne da gida mai halaka dukiya gurgudun halin ka gurgudun da zai zauna da Allah ta ala ce wala su ba sunna kar ku dinga cutar da mata ki ku gayyi ko alaihin da don ku takura musu har ya kai da sai sun kan shi kansu kafin su biya fita daga gidajen a daina takura mata a dinga sassauta musu don wani yana son a kafanci kanta ne zai dinga takura mata yana takura mata babu daman da iya kuma sakan kanta sai ya ce to idan dai kina son rabu da ke to ki biya ni kaza shikenan sai su shirya sai ba bashi to idan ne haka bai halarta abun da ya ba kuma inda za ta kai kara akwai shaida akan wannan cutarwa to alƙali zai zai sa dole ne masa da abun da ka bashi ko da bayan ya karɓa kuma wannan shaidan ba sai an nemo shi zuwa da dai guda biyu ba ji ta ji ma yana amfani wato a dinga ya tawa a unguwar ai wane kan yana cutar da matarsa wane kan yana cutar da matarsa mun ji labari ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ana cewa wane yana cutar da matarsa da irin wannan shaidan ana karɓar sa irin wannan hali don ba lalle ne cutarwa ya zama akwai wasu aka yi a wajen lokacin da ake cutar da ita na alƙali ya tabbata ya tabbata ya abun nan ya tabbatar da wannan shaidan ne ta kisan to shi kenan ba nan dole ya mayar masa da abun da ka ba shi in kuma dama ne ba ta ba shi kuma ba alƙali ya raba auren saboda wannan cutarwar da ya yi idan da zai daina ba ubangiji ta lafiya wa in kunna ulati hamdu idan sun kasance ma'abota ciki ne su matan da aka kake su wa an fi ko a daginna ku ciyar da su hatta ya ba na hamla kunna wato har su sauke wannan cikin nasu har su sauke ciki to a nan wasu malamin har a yau suka ce ana magana da wa'incan mata wa'inda aka sake tattare abin nan talakun rajin wanda za a iya mai da su wa'in ana kan cikin mani cewa ita ciyarwar wanda wurin zaman iya gwargwadon mutan yin ita ne shi ne kamar a ce gwargwadon wata uku shi da za a iya yi biyu to ita da ciki za a iya za ta iya wata karama ko shekara ma ba ta haihu ba to sai aka jaddada aka ce in masu ciki ne ku ciyar da su har zuwa lokacin da za ku rasu to su ma da suka ce a wanda ta aiga an gama magana sai a nan ana magana wanda aka sake wacce ba za ta iya wato wanda ba za ka iya dare ka ba da la'i bai bai nuna kubra ko subra ko mai saki uku ko da aka yi saki ɗaya amma kuɗi ko sakin alƙali to wannan ita ne aka ce idan tana da ciki za a ciyar da wacce kuma sauran kuma waɗanda ba su da ciki ma'ana wanda aka sake saki uku ko sakin alƙali ko sakin kansan kai in ba ta da ciki ita ba ta babu cewa a tare da ita ma'ana mijin ba ya ba ta abinci ba wani zama kawai zai ba ta to amma in tana da ciki ba suka ce aka ce wani wani ta lafi wajibi ne ciyar da ita me yasa zai ciyar da ita saboda cikin nasa ne kunna wulaji amin ba su ko a hatta ya ba na hamla kuma in suna da ciki kuma to ku ciyar da su idan ba su da ciki ba sai ku ciyar da su ba tunda ba saki in kun mutu ba su da gado ba su da gado in kun mutu to amma wa'incan kuma ba in ka mutu tana da gado yan take ne wanda za ka je mai da ita to amma wurin zama tana da shi sai dai ba ta da ainihin wato nafaka shine ba za ka ciyar da ita ba ba za ka tufatar da ita ba ba za ka wato ainihin shayar da ita ba amma idan aka ce mai ciki ne to za ka ba ta wurin zama sannan kuma ka ba ta wato na Shi ne abinci da abin sha sannan kuma ka yi mata tufafi har sai ta haihu me yasa za ka yi haka saboda ɗan ka da yake cikin cikin in ba ta ci ba nuna ba sai kashe ta ba ya kashe ta ya kashe ta kishirwa sai kashe ta ya kashe ta ya kashe ta in ba ta sutura za ta tafi tirara ka zai saboda haka sai aka wajen ta maka kamar yadda take matar ka wajibi kamar sauran nan abubuwa kuma yi ta ala fada wa ta'ar yace wa alal mawjudi lahu wa alal mawjudi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wanda aka haifa wa yaro wajibi ne ya ciyar da matar ya mata tufafi sannan kuma ya ciyar da ita saboda ne, ko da ba ta ko da ba ta tare da shi na ana magana musu a kai, kamar yadda ayin ta to da haka wanda aka haifa masa yaro wa alal mawludi da ku wanda aka haifa masa shine miji ke wannan a wata sai nuna cewa da na uba ba na uwa ba don an ce wa alal mawludi da ku wanda aka haifa masa yaro saboda haka idan so da ku ya'ya na uba ne ba za ta tafi da su ba sai da izini sai dai idan jijiri ne zai san nono ko ɗan yaro ba. nan ma zai sake dawa idan ba wani to dole ne ya ba ta tufafi ya ba ta nafaka ci da shayarwa kamar yadda zai ba ta wuyan zama abin nan kamar yadda zai baka wurin zama idan kana da shi to ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wajabta wannan akan mazaje sannan sai Allah ta'ala ya ce fa in arba'na lakum idan suka share idan suka shayar muku da ƴaƴanku fa atu kunna ujurahunna ku ba su ladan su matan ku da kuka saki sai suka shayar muku da ƴaƴanku wanda kuka kuka haifa to ku ba su ladan shayarwa wannan ayan tana magana kenan in ka saki mace ba wajibi ba ne ka shayar maka da dama ya zama dole in ta ga dama ta shayar da ɗan shi kenan in mace ga dama sai ta ce miki nawa za ka biya ni in shayar maka da dama duk wata za ka bani kaza kan ya yi yaro to ku ne ta haka in kuma ta ga dama ta ce za ta ce ta fi ta bi magana ta kare duk ba haka ba kuma ka ɗauki ainihin ɗan sa yasa ubangiji ta ce wa tamiru bainakum bi ma'ruf ku tattauna tsakanin ku da abun sani a al'ada ma'ana wannan ya ce kaza ya kamata a yi uwa ta ce kaza ya kamata a yi uba ya ce kaza ya kamata a yi wanda bai saba wa al'ada ba kuma bai saba wa shari'a ba za ka ba ni ku kaza ko kuma yaron ka kira masa tufa ka yi kaza ni ina bukatar zan yi sallah ina bukatar kaza ga abin da nake son ka shike nan uba shi ma yake tuni ko ga abin da nake so a kula da yaron nan yi kaza da kaza da kaza abin da bai saba wa shari'a ba kuma bai saba wa al'ada ba so idan aka samu wannan aka daidaita shike nan sai dinga biyan ta tana gyara mata da nasa sai dai idan ta ce a ah, ta yake wannan kuma shi amma wannan haƙƙi ne na haƙƙi ne na to wa in ta'asarku Allah ta'ala ya ce idan kuka zagari juna wannan ya ce matan ta ce dubu ɗari shi kuma ya ce a dubu ɗari suka kasa sasantawa shi ya ce kaza ya ta ce kaza suka kasa sasantawa sai ya za a yi fasasur fi ulahu ukra sai a je a nemi wata a daidaita da ita sai ta shayar da wannan yaro sai a nemi wata gaban wata mata a yi tsada da ita nawa za a biya shi da ita ta faɗi farashin da bai kai na uwar yaron ba shi nan sai a biya shi sai a ɗauki yaron kai wurin mai shayarwa tunda sun kasa sasantawa sai dai idan yaron ba zai karbi maman wata mata ba sai nana wannan kuma dole a tilasta mata da shayar da yaron sai a yi duba a al'adance nawa ya kamata a biya ta sai a biya ta ko tana so ko ba ta sai ta dakata a wannan farashi shi ma kuma dole ya biya wannan farashi amma in tana karɓar nonon wani to kawai a je kawai ta karɓar nonon wata yaron yana karɓar nonon wata to wajibi ne kuma sai a bari a tafi wani wurin a je a shayar da shi shi na ita ta zauna a haka to ubangiji subhanahu wataala ya fara wannan don ya ba mace ka. bayan an sake ta ma tana da haƙƙi idan kake rajahi ne tana da haƙƙi na wurin zama tana da haƙƙi na abinci in kuma ba rajahi ba ne ba yi ne shi ne wannan wannan karatun mu, tana da wurin zama ba ta da abinci sai dai idan tana da ciki idan tana da ciki to wannan kuma za a ciyar da ita har sai ta haihu ga wani zama ga ciyarwa har sai ta haihu saboda dan hannu idan kuma mai shayarwa ne ko kuma bayan ta haihu sai za ta shayar maka da ɗanka sai ka biya ta sai ka biya ta lajen shayarwa in kun kasa sasantawa a neman mai shayarwa na kuɗi ne. Sai ya shayar da sai dai idan ba a samu ba to shi kenan kuma wajibi uwa ta shayar tare da tare da ainihin wato dada ana biyan ta lajen to idan kuma matar tana gidan miji ta fafe ka haihu shin wajibi ne ta shayar da ɗanta ko kuma mustahabi ko ba dole ba ne dole ta shayar ko kuma a gani daman ta ne in ta shayar kawai su kenan in ba ta shayar ba ma shi ke wasu malamai suka ce ba wajibi ne ta shayar ba ba wajibi ne ta shayar da yayan ba su kuma ne suka ce a wajibi ne ta shayar da yayan su ne kuma suka biya in dai tana gidan miji to dole ne ta shayar da ɗanta wannan kuma an gina shi ne a bisa al'ada wato a al'adance mace in tana gidan mijinta tana shayar da kanta tana shayar da kanta saboda nonon da yake kuma baba da yake ba da abinci da abun sha da ake samu na nono sannan kuma shi yake saduwa da ita nonon yake samuwa saboda haka nonon na ne shi yasa inda mace za ta shayar da wani yaro daban ba ɗansa ba ba ɗan mijinta ba in ta shayar da shi mijinta ya zama baban wannan yawo saboda da nonon nononsa ne aka shayar da yawo da sababin ci da shayarwa da faduwa da yake da ita ake samun wannan nono yana ba. So da haka sai zama baban wannan yaro ko baban wannan yarinya amma ne shayarwa babu aure in mace ce babu aure a sa. da ainihin shi shi wato mijin wannan mata ya zama baban ya ya zama ta zama baban ne ya zama baban ko su malamin suka ce a ba ba wajibi a nunan wasu ma suka ce ba wajibi ba ne wasu suka ce wajibi zancen da yake inganci ba wajibi ba ne abin nan wajibi shi ne zancen da yake inganci wajibi su sha me yasa ya zama wajibi saboda al'ada ta gudana yanzu duk wanda zai auri mace in ya je aka bashi mata ya san cewa in ya haifi matarsa za ta shayar masa da ɗansa kuma ko kowa bai zai bayar ba ya san da wannan kuma ita ma ta sani to babu dama kuma a canja wannan abin da ta bayar misali yanzu inda za a ce lokacin da aka zo ɗaura auren za a masa shirin cewa ba zan aure ka amma idan ka haihu ba zan shahar maka da ɗanka ba sai dai ka je ka ba da shawarwar kuɗi wataƙila da zai aure ka ba ba ta taɓa auren kullum ya kusa ya yi ta neman ina za a shahar masa da ɗanka ina za a ga ɗaura na ta faru musamman idan talaka ne to ba zai yi da auren ba to ba sai ba a yi haka ba inda kuma za a ce lokacin da aka zo ɗaura aure, shi zai sharɗan da cewa in na aure ki ke ne fa za ki shayar ni da yayana sai ka aure ta aka da kowa kuma zai yarda cewa dan dai shayar wannan ya zama wajibi a kanta da wanda yake wajibi ne da wanda yake ba wajibi ba to da dalilin wannan zai zama wajibi ne saboda mai al'ada ta wajen ta haka al'ada ta kuma muhakkamatu al'ada tana yin kuma al-ma'ruf urfan kal mashru'i shar'an abin da aka kai shi a al'ada kamar abin da aka da shi wajibi ne tsar da yaron kamar ma da an kafa masa sharadin za ta shayar da yaron kafin auren ta yadda da wannan sharadin al-ma'ruf urfan kan mashauri sharadin saboda haka mace wanda take gidan mijinta wajibi ta shayar da dan mijinta wajibi ne wannan al'ada ya wadata haka kamar ma a ce an kafa sharadin sai ta shayar ne kafin auren babu damar ta kauce amma in aka sake ta saki wanda yake bani ne to wannan kuma tana da dama ta kai a biya ta kuɗi a biya ta kuɗi sha'arwa saki ne wanda babu komai a cikin ba saboda haka shi kuma wajibi ya ba kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa a wannan a wannan aya sannan Allah ta'ala sai ce biyu da ruka hajji لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فيجعل الله بعد عسر يسرا kafin mu shiga abin da ya shafi harkar na faka shi shayarwa da shi nau ne gwagwamin shayarwa ne mun ce wajibi mace ta shayar da ɗanta in tana gidan miji sai dai idan akwai rashin lafiya ba za ta iya ba sannan kuma ya zama da duwa ta sauke mata a wurin malikiya kuma sai dai in dama daukakanta ya wuce ta shayar da yawo idan yar abin nan wani bata ake ne ko kuma yar wani ne kuɗi wannan larabawa da suna da wani al'ada amma mun yanzu komai matsayin kama tana shayar da yawo al'ada ya gudana haka amma da larabawa idan mace iyayenka wani abu ne ko ba za su shayar ba da ne ma suna da arziki ba sa shayar da 'ya'yansu kaiwa su kai wani wuri ana shayarwa musamman ƙauyuka ana cewa ƙauyuka a dinga shayar da yaran su san fara girma a can saboda za su fi kaifin hankali da basira wajen fahimtar karatu su zama ƙauye su faɗa shi sai da ake suna cikin gari ku ba sun san girma ka sai a shigo da su kuma cikin gari ne da akwai hayaniya da yawa da kuma babu hayaniya iska ce ta ce ta take shiga cikin kwakwalwarsu to sai suke gaban haka din maimakon a fara shayar da su wasu suna ba zuwa uwar da dan fara shayarwa haka saboda nono na farko farko yana da amfani sosai a wurin yaro in aka dan fara daga gaba kuma sai a tura shi wajen mai shayarwa sai ka kare to shi shayarwa nan kan shekara na ake ake shayar da yaro Nabi ta'ala ya ba da gefe lokacin shayar da yaro shi ne shekara da kuma walwali da su يرضين أولادهن أو جهكان عيني لمن أراد أن يتم الرضاعة iyaye suna shayar da iyaye mata suna shayar da ‘ya'yansu shekara biyu cikakku ga wanda yake son ya cika shayarwa wato in ka ga dama ka kai shekara biyu amma kuma ba dole ne sai ka kai shekara biyu ba ana shayar da amma dai ka ɗauki shekara biyu ma'ana duk matan da ta wuce shekara biyu suna shayar da yawo ta aikata haramun don iya shekara biyu amma in ka ga dama a wata biyu ma ko uku da yayi kanta wannan wata aikata A haramun ba zai zai rayuwa ko wata takwas ko shekara ɗaya ko shekara ɗaya da rai ko abin da ya wuce haka amma bai kai shekara biyu ba tana da damar kai ɗanta a wannan lokaci amma shekara biyu shi ne yi kada a wuce a wuce shekara biyu kuma duk yaron da aka tashi shi sama da shekara biyu ba an aikata haramun to kuma yaron an masa illa a kwakwalwansa don zai tashi kamar wani dabba dabba bai da wayo sai zama wani wawa kuma mara hankali domin ejin lokacin ya shan nono ya wuce kuma yanzu ba shi ake bukata ba saboda haka dabbobi ne sai ka zo wasu na sun girma suna shan nono to kada ku kira ne irin dabba sai a yaye shi kafin ma shekara biyu ya shiga zai fi wayo idan aka yaye shi to sannan abin nan akwai wasu ayoyi daban wa fitaru fi amai ana yaye shi a cikin shekara guda biyu wato shi yaro to don ina ayoyi ne da wata aya sai ina ali ya hada bai fitar da cewa mace tana iya haihuwa wato a cikin wata shida ciki wata shida kawai ana iya haifar ka kuma ɗan ka aure mace ba ciki bayan wata shida sai ta haihu ɗan na haihu saboda wayannan ayoyin sun nuna mana ana caje yawo shekara biyu ana sannan sai wata ayar kuma ta ce wa hamduhu wa fisaluhu salatun shahar da ɗaukan cikinsa da yaye shi wata talatin wata talatin in ka cire shekara biyu wata ashirin da kuma wanda zai rage shi ne wata shida wannan shi ake cewa a kallu muddatin hamdi mafi karancin zamani ciki shi ne wata shida idan ya gaza wata shidan to wannan ba za a yi ba a zamanin sai na umar ne aka wasu ya zo ya kawo kara ya kawo kuka cewa matar ta karu a wata shida sai ba sai na ali yana wani sai ce a haka ne ya za ta yarfa a wata shida sai aka dawo ina har aka fi da wannan hukunci daga nan malamai suka yi imani cewa a aqallu muddatil hamli fita kuɗa mafi karancin wato zamani, ciki shine wata shida wata shida yi iya haifan wannan babu kamani a fasahinsa amma mafi yawan ciki kuma shekara nawa ne shi ne aka yi ta sabani wani yake shekara daya wani biyu wani uku wani hudu wani biyar wani shida wani bakwai aka yi ta faɗa kowa da abin da zai amma kawai malikiya wani kawai shekara hudu wani ƙauyen kuma shekara biyar mai tufatul kana cewa wa manna wa hamsatul awani afsal hamdi wa sittatul ashhur fil ahadi shekara abun nan shekara biyar ne ke yin ciki mafi karancin da kuma wata shida to amma zancen da yake inganci mafi yawan zamanin ciki bai da iyaka ko shekara goma ne in ya tabbata akwai cikin aka haife shi kenan za a abin nan ciki wannan ciki ne bisa wannan shi kuma fa'idansa shi ne na farko ya riba rikici mutum a sassa ka haihu a wata shi ne kuma da cewa zina sai ko dama ta bada su wannan hukunci na riba wannan rigima cikin sa shi kuma na cewa mudda bai da bai da keji shi ainihin ciki to wannan zamanin sa ko shekara nawa ne na ne wannan cikin ne na ne saboda in yi tafi mata da ya take ta sai ba abun nan a al'ada wata tara ne take haihuwa sai bayan shekara ne ko biyu ko biyar sai ta zo da safe take ga ɗanka to bai sai ce ba dan ka wani ba ta yi aure ba kuma ta kare kanta sai ce wannan dan ka ne kuma dama lokacin da ya sake ta akwai alaman ciki to babu damar ya ce wannan ba dan ka wani don ciki ya kan iya kwanciya sai bayan shekaru kuma ya motsa sannan kuma a haife shi ko da haka wajibi ne ya karɓi wannan cikin ba zai kore shi ba sai ta hanyar jihadi sai dai za su yi ne ne na cewa cikin ba na ka bane ni ne wa kanka cikin ba na ka bane in na gani Allah shi ne maka ita ma haka da ta yi da ta in ba na ka bane cikin Allah ya tabbata haka to don an haka shi ke na wannan kan ba ba shi cikin ba don ya ga wa kanka masifa in sun cikin kan shi ke nan sai a bar wa mata ita ne wato rana ta kuma zai gaje ta za ta gaje shi amma kawai nan babu kazuwa tsakanin ran da ya dawo ya ce ya tuba ya yi kuskure ne a kai dan nasa ne shi ne bai gane ba sai a liƙa masa kansa a masa bulala nawa bulala tamanin ya yi wa mamar yaro haka tsara jama'a masa bulala tamanin a ce ɗauki yaron dama ana wa masa zuwa shi ke nan yanzu zai shiga bulala kila ya yi kuɗi ne ya yi girma kawai sai ya zo miliyoniya to kaga zai shiga daula kenan sai a ma bulala tamanin a bakin wannan shi ne mafi ainihin ko kuma bayani akan mafi karanci to sannan shi wannan shayarwa ya zo a hadisi na manzala ya haru min arba'ati ma ya haru min duk abin da yake haramta a wajen nasaba yana haramta wajen shayarwa yanzu abin da ya shafi dangi kamar da qur'ani ya lissafa mutum bai halarta ya auri mamansa ba bai halarta ya auri ƴarsa ba bai halarta ya auri ainihin kanwarsa ba bai halarta ya auri ƴar abun da yar uwarsa ba kanwarsa ko yake yana nufin yar uwarsa bai halatta ya auri kuma abun da yake dan uwansa ba sannan bai halatta ya auri kokuwansa ba wato kokuwansa na abun nan kanwar ba ma maliyar ka koyar mahaifinsa kanwar mahaifinsa koyar mahaifinsa bai halatta ya auri kalaka ba wato ita ce yar mahaifiya ko kuma kanwar mahaifiya idan wannan ne ka bayan guda shida wani ne ya kullu man alaikum kuma alaikum وأمر ما عليك نما وأكل نصبا لك نما دعونا أخذ ما عليكم أمهاتكم وبناتكم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت خالاتكم عماتكم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وخالاتكم وعماتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حضوركم من نسائكم التي دخلتم فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا دعاء عليكم وحلائم أبنائكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف بقيت على حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وجدوا يقولون ولا بقى iyayenku da ainihin abun nan ƴaƴayenku sannan da ƴan uwanku da gwagwaninku da yafindaninku da ƴaƴan ɗan uwanku namiji da ƴaƴan ƴan uwarku mace wannan guda bakwai haramun ne ma aure to kamar yadda suka haramta a dangi haka suka haramta aure shayarwa haka suka haramta aure shayarwa a zo abun nan idan mace ta shayar da ainihin yaro wannan matan ta haramta a gare shi da aure ta zo ma ta ne ta shayarwa haka nan abun nan ya haya abun nan haka nan idan yaro ya sha abun nan ya sha nono a hannun mace ya sha nono a hannun mace to ya yi wannan matar sun haramta a gare shi domin yan uwansa ne na ne na shayarwa haka nan ƴaƴan yan uwan yan uwansa din na shayarwa ko mace ko namiji guda biyu kuma haramu ne ba zai ainihin aure ku ba sannan haka nan ba zai aure halarsa ba wato shine kanwar kuwanta wanda ta shayar da shi ko yau kuwa na zuwa. haka nan babu aure tsakanin mijin wannan matan da wannan riya da abin nan babu babu aure don mace ce kuma babu aure tsakanin mijin wannan matan da wannan matan da don yarinyar da aka shara domin ta zama yansa wa bana su ita yansa ne aure haka nan kuma ba zai aure ainihin abin nan abu ainihin kokonsa ba shi kuma wannan yaron ba zai auri ƴar uwar babansa mijin matar da ta yi shi ba wai na guda bakwai din sun haramta na gaba kamar yadda suka haramta kuma a aure shayarwa Allah ya sa mun gane wannan misali to ubangiji subhanahu wata'ala ya haramta wannan sannan ya ake yi shi yaron ko yayin da aka sha din haramta ne shi ba yana shiga ne idan an shayar da shi a lokacin da ba a yayi shi ba lokacin da ba ya yi ba saboda arba'atu min al-maja'ati haka yazo a hadisi shi shayarwan daga ainihin yunwa ne amma an riga an shayar da shi an yaye shi yanzu yana iya cin abinci sai ka ce ta shayar da shi sannan kuma bata zama mahaifiyar ka to da haka makarniya bata shiga ba zai iya auren zai iya auren ƴaƴanta kuma da kuma dangin ta wato yarta ko kuma kawai haka nan shi ma ƴaƴan wannan wannan mijin zai iya shayar da abin da zai iya auren saboda a lokacin ya wadata ga bari nono sannan haka nan ba wai tsotso guda ɗaya ba ne yake sa ainihin shi ɗin maharamiyar ta shiga ta zama uwarsa ta shayarwa ko uwarsa ta shayarwa ba idan tsotso ɗaya ne ta yi ko tsotso biyu wannan ba a haramtawa saboda a yi ta taso harbin maskatu wajen maskata ne wajen indajatu wajen indajatu saboda haka tsotso ɗaya da tsotso biyu ba sa haramtawa har da cewa masman malikiya sun ce walau maskatan masbaha ko da tsotsofi ne amma wannan hadisin ya nuna cewa tsotsofi da tsotsofi ba ya kai tsotsofi nawa za su yi wasu ka ce tsotsofi wasu ka ce tsotso wasu kuma suka ce a tsotso biyar wannan ke fi kai sai ya sha sau biyar kuma sha in sai ya sha ya koshi ya sake maman da kansa ya sake da kansa tukunna cewa koshi ya yi sau biyar sannan shi ne sake zama mahaifiyarsa dalilin wannan kuma shine hadisin Aisha tace kana bima unzila min al-Qur'ani عشر ربعات معلومات يحرمنا ثم نفتنا بسبع ربعات بخمس ربعات معلومات وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا مما يقرأ من القرآن da da farko an kokara Qur'ani sai an shayar sau goma ne sannan wato mahaliyan take shiga wannan matan take zama mamaka daga ba sai aka shafe goma sai aka canja shi da biyar cewa in ji ta sau biyar ya koyi shi kenan ta zama mamasa wannan biyar kai aisha ta ce har aka har mazala ta suma ya ko ana karantawa a matsayin qur'ani ne famka ma abun nan famka rabatin ma'luma ne yuhabbu to amma ina cikin da ba a cikin Qur'ani to me yasa ake karanta shi kuma ba cikin Qur'ani ai ya fa'uha man lam ya'rif nafsi wanda bai san an shafe ta ba kuma sai zo yana ta karanta sai yana ta karanta to amma wannan yana nuna cewa hukuncin sai nan amma an shafe kira'an to da Qur'ani akwai wanda aka shafe a hukuncin na nan akwai kuma wanda aka shafe hukuncin amma kuma kira'an tana to wannan kira'an aka shafe amma hukuncin hukuncin yana nan kamar yadda a ce ko ya gabu aka shafe kira a hukuncin kuma yana nan shi ma wanda ya zine na da mata qur'ani ya ce a je kai shi har kira da aka sha ruwan guda biyar ne idan kafin mace ta zama mamar wanda ta shayar sai dai in ta shayar da shi sau biyar kuma ya koyi wannan zai dauke ta kila kwana da yini kenan ko kuma yini guda kafin ainihin ya zama amma irin gidan bikin nan ba na ta yi ba ne ba in an je gidan bikin nan kawai cikin na yawo na kuka wata mata zai ta ɗauka sai ta shayar da shi to wannan da za ta zama mata sai ya auren ta ko ya kuma ba na ta ba ne kawo madara ka ba ubangiji ta ala na mutu kansa liyon ka su sa'atin yin sa'i ينفقه من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا ubangiji ta ala ke da yau ta su ta ake yin sa mawadaci in zai ciyar da iyalinsa ya ciyar da wadatarsa ma'ana ya ciyar da su yadda ya kamata mawadaci ya ciyar da iyalinsa shi ne ma'anar nisa ya ciyar da wadatar da Allah ya masa ma'ana ya ciyar sosai yadda ya kamata wa man qadira alayhi rizqu wanda aka kuntata masa arzikin sa ya zama shi kuma bai da arziki da yawa fa yusif ma atahu Allah ya ciyar daga abun da Allah ta'ala ya bashi sadaka gurgudun halin mai kudi gurgudun wadata wannan shi ne ainihin wato ainihin ciyarwa kuma la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah ba ya dora mutum abun da bai bashi ba saboda haka abincin da ake ci a gidan mawadaci to ba za a ce gidan talaka ma sai shi za a ci ba saboda ne shi idan yau mutumin da ba jari da abuwa da zai iya ba da shi ba saboda haka kowa gurgudun halinsa wannan ayin ta take nuna mana cewa gurgudun halin mai ciyarwa ne ciyar da gida gurgudun halin miji in mai kuɗi ya ciyar da wadata in mara kuɗi shi kuma ya ciyar gurgudun yadda yake da wato ba ana duba matar ba ne ana duba shi mijin ne wasu suka ce mata ake dubawa in mai kuɗi ce yar mai kuɗi ne ko yar mai sarauta mai mulki to ka ciyar da ita dama abin da ta saba ci a gida ka ba da tufafi abin da ta saba sawa a gida in jero kuma yar ka ne to ka jiyar da ita abin da aka saba jiyar da ita a gidansu ka ba da tufafi abin da aka saba ba ta a gidansu kenan ita ne kuɗi matan ka cuce ta kuɗi ne talaka wannan sai a ba ta doya da kwai da dankali da ainihin abin da shayi da madara shi ne abin wanda ita kuma wannan a ba mata koko da kosai da tumami dama shi ta kama da shi a gidansu in an zo wajen tufafi ko wanda kaga za a saya masa leshi mai tsada ko kuma kola ko tufawa ingila ita ko wannan sai a je a nemo a tafa ko kusha hudu wato ta tafi wanda in an sa ta ba ku ana ganin cikin ko cikin tafari bayan ta koyi ta fari cikin ta bayan ta kuma koyi in a tafa ne a hayar ɗari shida ɗari bakwai saboda gidan a gidan su dama iri da aka saba mata wasu ka ce haka za a yi ba da hanya ka za a zauna lafiya ai ba ya adalci ba to da haka zance mafi inganci shine gwargwadon halin mijin ne ba ai ita yar mai kudin ko yar mai sarautan kafin ta aure shi ta san mai shawara in ta daga ne ta sani in mai kudi ne ta sani haka ita ma talakan kafin ta aura ta san mai shawara in dai in ta daga ne ta sani in mai kudi ne ta sani idan mai kudi yar mai kudi ko yar mai sarauta ta aure talaka dama ta san yin abin da za ta so ne mai kuka da tumani saboda haka shi za a baka ya haka a ni shi ne a rufi gidana kuma dama ta sani da dai in ya mata karya in ya mata karya kuma za ta tashi karyar za ta tashi saboda haka ka gaya mata halin da kake ciki kan zama kuɗi gari idan yar sadaka ne sai ta auri ne kuɗi ai da dama saboda kuɗin gida ta sauri don me yasa za a canja mata abu in dai za a siyar da ita yin abin da take ci a gidansu ai gida da ya ta aure ne kada ma za ta fi samun kwanciyar hankali kila wanda ce ma saurayi ne shi kuma wanda babban magidanci amma sai ta fi kuɗin da ta aure shi to saboda haka jin daɗin nan da take kararowa a baki yawa ciyar da ita mai kyau yadda za a ciyar da yan mai kuɗi amma da tufafi mai kyau yadda za a yi wa yan mai kuɗi idan yi akwai kuɗi in babu kuma shi ne shi shi ne shi ne shi gwagwadon halinsa wannan hukunci ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala ne yau fito sa'adin ke sa'adin wanda yake da wadata shi iya yi wa a iyalansa ma kun yan talaka ne ka kyautata masa sama. ai za ka maka ladabi da biyayya amma ka bibi ta kike ta akan ta ai ba za ka samu ladabin ta ba za ta ji ba ta son ka ne ka karje ba kawai to da haka kowa gurgudun halinsa kada ka kuma yi biyar gurgudun halinsa amma kar ka ware su ka ta ko zai tufafi da wajen abinci da kuma wajen zama duk kowane ka mata gurgudun da za ka iya ba gurgudun abin da za ta saba da shi ba domin ta aure ka ne don ta samu ci gaba Ka samu ci gaba din shi ne ake ake ake ake ake ake ake Ko da ka Allah ta ala yi wannan hukunci kuma shi ne malamai suka fi jayarwa kuma sannan wannan ya nuna ciyarwa a gida ba yi da wani kurkuku ba za a ce a ah, kullum abu kaza za a ciyar ba kullum abu kaza za a ci ba ko da safe kaza da ranar kaza da daddare kaza ko kuma ya zama na ga gurgurun abin da za a bata na abinci ko na kuɗi a shari'a ba ta shar'anta ba al'ada ne sautin ta ma'ana kowanne in lura da al'adan garin su ya yi cewa ne in wannan cewa ne kamata yanzu kai kamar ka al'ada ya yi abincin gidan kai kamata ya zama ya tufafin iyalin kai kamata ya zama ya gidan kai kamata ya zama sai kai yi wannan ko kai ne kuɗi ko kai talaka Zai kai wannan wannan al'ada ne ko kawai da al'adatu muhakkabatu al'adatu yanzu ya irin abincin da ake ci a kasashen larabawa to a nan kasan ko mai kuɗi ne ba kowa ne zai iya ciyar da matar ka irin wannan abincin ba balle tana talaka ko talaka ne a can za a ga yana abinci kala hudu kala biyar a lokacin guda ko talaka ne abinci ba a tsada a wuri kama mu kuma nan fa Kala ne ma da kala kai ke samu to sai a ce sai an kyalla shi abinci da ake ci a Saudiya ko kuma a sauran kasashen Larabawa kaga ba za a wajen samu wannan al'adan gari ne mai haka saba shi shi ne ba mahaji in ya kare yayi ya dan kare wannan abu wannan ya ce mutane amma ba za a wajen kama da fiyalfiyar da ita kwai ko kuma wani karfefun kaji da kayan ciki da na rago ba domin a al'adance wannan mawadata ne suke yin haka ba al'ada ba ne shi yasa shari'a ta bar wa abun al'ada kawai abun nan wal urfu ma'mulun bihi idza warat hukm min shar'i shar'i lan yuhad ana amfani da al'ada in hukunci ya zo ba a kan ce ba a shari'a to anan ba ya a ce kawai aka ce ya zo ne cewa al'adan garin ku me zan da abun da ake ci a garin ku ko da ka ba sai an je an yawo ana ta nemo abinci a kasashen waje a ce shi za a ce da shi ba wannan babu wannan sannan haka nan abin da ake ikirari za a ce barna na abinci to shi ma an biyar zuwa ga al'ada wato al'ada ita ne take hukunta cewa wannan yana ɓarnan abinci a gidansa ko ya yi Abun da za ka yi shi a nan ake ɓarna ne in ka je saudiya ba ɓarna ba ne ina nufin almabonarai yanzu in ka je kasashen larabawa da suke barna da abinci ba a najeriya da za a ba abu za a yi kada biyar a ci wannan a taɓa wannan a taɓa wannan ƙarshe sauran su ba za a je a yi sai dai kamar a akwai kinwa akwai kujiya su kafi wasu ƙasashen ko kujiya ba ku yin joda sai dai a je a zubar kawai a cikin a cikin joda to kaga wannan ba za a ce an yi zango ba haka al'adan su yi amma in kai shi a garin nan to nan kuma an gozaran sun saba abinci sai an rage in ba a yake ba abun kunya da kai ba ko ko ko a gidan ku ci abinci ba ku yi ba to wannan abun kunya ne mu kuma ba inda za a kowa an san gurgurdun cikin zariya abin da za a yi kenan don aimani gobe ma a kamu don kada abun ya kare to kaga idan kai irin al'adan ta sai zama ke kenan kai amma duk wani can ba almabodaranci ba to kaga wannan dukkanin sa an komawa al'ada ne ita take hukunta wato ainihin shi wannan abu shi yasa lokacin da shin matar abu sufiya babban mutum ya da sarkin masa shi ke nan sai ta zo ta samu manzo Allah ta sallama ta ce inna aba sufiya da kana rajulan shahihan la yuhini ma yafini wa waladi wato abu sufiya mutum ne mai kombo na da ruwa baya bai abin da yake cikana da ƴaƴana na abu afa aqulu min mali khufiyata zan iya tunda na san shi ko ko din abu zan iya dauka a boye in ciyar da kaina da ƴaƴana bai sani ba فلا تسمع فيه خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف ki ɗauka ki karba daga wannan daga zuciyarsa a koye ki ɗauka abin da zai ishe ki da ya yayanki amma bin ma'aruf abin da aka sani a al'adance dama haka ya kamata ki ɗauka kai kun fi abin da ya gudana a al'ada idan ka ga mata ba za su wuce al'ada wajen yanka abinci ba yayin da al'adar ne yake haka za a yi dai in mijin ne yake a fara sannan kuma namiji idan marwaci ne ba a ba da abin da zai fita to matar in fito din na hannunka kuma ba zai gane ba in fito din na hannunka wurin abin da ko ba zai gane ta kara ba sai ta dinga karawa kawai ta dinga karawa ko da bai sani wannan ba halin shi bane wato hakkin ka ne ta dauka haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada fatwa amma kar kuma matan su je su wuce gona da ni sai na ce bin ma'ruf in kin wuce al'ada na al'ada kuma to wannan sauran ka ta kike ko kuma kin yi halin ne kuma za ki sha za ki shiga rigima tsakanin ki da mijin ubangiji ta'ala ya ce fa ku Allahu da usrin yusra Allah ta'ala zai sanya wato sauki bayan wahala wato wani za ka samu ya yi aure gaba ɗayan sa ya shiga uku da yana dan walwala wani kuɗin da ya samu abu shi kawai kuma garagwaro ne da ɗan naira talatin ɗinsa ga rabe ko zai sha shayi a bakin titi sai ya aure shi ke nan yanzu ban kuma ya shiga tsara dole zai kama sana'a zai buga ya buga ya kawo dai ya buga ya buga sai ka daga ba ɗaya da yara ne maimakon ya yi ba ya yi aure wani ma har yi nadama me yasa bai aure me yasa ya aure ba wanda ba da hali a haka dai ana bubbugawa ana ci ana bubbugawa sannan ubangiji ta ala yana ba wa ita matar hakuri dai a yi hakuri dai a yi manejin haka shi ma ya yi hakuri dai a yi ta manejin haka ne wata yadda Allah ba da hukumin yukura Allah zai ba da sauki bayan wahala Eh, ku ci gaba a hakan wata ran kawai sai zama wata shi ko kaza sai zama mai kuɗi sai ka ya yi gida ya je maka ya kai mota ita ma ya kai ta maka shi ke nan sun zama cikin wadata Allah ta'ala shi ke kuɗi wannan kamar da yake fa inna ma al-usri yusra inna ma al-usri yusra wahala tana tare da sauki wahala wannan wahala tana tare da wani saukin da idan saukin jiyo ne wahalan guda ɗaya sai sa ke kina mai ce lan ya zaliba usrun yusra wato wahala ne ba za ta yi jayi guda biyu ba yanki, ko kuwa dole ba karan wannan wahala za ta zama za ta zama labari to kaga wannan ayoyin suna da daɗi kana cikin kunci to kai tsammanin cewa lalle yayewa zai zo maka hakuri za ka sai kada ne mika ramu in ka nemi haram sai Allah ya kare ka da wayo ma Allah Allah kuna jan wahala ko tsaron haku samu sauki sai sa wannan ayoyin wani yake cewa idan shakka bi kan balwa fa fatir fi alam nasha fa usrun bayna yusrayni idza faqata hukafa idan kai da cikin bala'i to kai tunanin ma a lamar karanta fa na ma zuki yusra na ma zuki yusra sai ka ga wahala ne da suke kokowa da sauki biyu in ka tuna wannan sai kai farin ciki lalle za ka fita daga wannan matsin da kake ciki da kuma wannan damuwa da kake ciki Allah ya wadata mu ya sauƙaƙe mana al'amuran mu sai Allah ta'ala ya ce wa من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا Ubangiji ta وكأي من wa ka ayyin min karyatin da yawa أمر a kai sai girman kai an daga umarnin ubangijinsu wato su da yawa daga cikin mutanen alkariya suka yi girman kai suka ci su bi umarnin ubangijin su wa rusulihi da kuma manzanninsa suka ce ba za su bi ba suka yi saurin kai Allah ta ya ce fa hasabna ha sai muka yi muku muka yi musu sakamako mummuna hisaban shadidan sakamako mai tsanani wa azabna ha muka azabtar da mutane wannan gari azaban nusra azaba mai girma azaba abun inkari duk wanda ya ganta ya san akwai tashin hankali wannan saboda saurin kan Allah ya faɗi alƙariya yana nufin wanda suke zaune a alƙariya ne alƙariya ita ba mukallafa ba ne Allah bai azabta da ita ya ce ta yi ba ma saboda ka mazauna alƙariya na ke sai suka kangare sai Allah ta'ala ya musu mummunan sakamako mai tsanani ya mutu azaba azaban da nukra wani bai taba ganin irin irinsa ba shi ne ma'anar nukra munkaran innakum qawmun munkarun ba ku san ku ba to in azaban da ba a sani ko ta sabuwar azaba ba a saba da ita ba ita ne Allah ta'ala ya muke halaka me yasa saboda sun yi girman kai sun yi su bi Allah sun ci su bi manzonin Allah wannan kamar da ubangi ta ala ke cewa wa tilka alqura ahlaknahum lamma zalamu wayannan alƙarya mun halakar da su ne yayin da suka zalunci kawunan su suka ki shige su yi addini haka nan duk garin da suka bauɗe wa Allah subhanahu wa ta'ala suka yi girman kai suka yi su bi umarnin Allah to Allah ta'ala yakan azabtar da wannan gari ko kuma wannan tsakani ya sa Muhammad Ali Shafi'i a cikin abuwa bayan yake cewa wannan bayani ake yi wa ne gabani da kuma ɗan siyasa bayanin bi afkajar siyasati wa ijarin siyasati anna halaka dunya bi fasadin din wa anna amra al-qura وطمأنينة الدنيا بالحفاظ على الدين وتوسيوا halakar duniya na ana gaya wa shugabanni da 'yan siyasa cewa su san cewa halakar duniya da bakin addini in addini ya lalace bai da kima a wajen jama'a to za a shiga halaka a duniya sannan su sani ni uwa na gari a ce wannan gari ko wannan yake ko wannan kasan Kana cikin aminci babu tashin hankali babu tsoro ba ka tunani za a kaje ka ko a kama ka a cikin da kai ko a kwace maka dukiya kuma sannan ne tsuwa na duniya duk sun kiyaye a kan kiyaye in ba kiyaye addini ba dole a shiga cikin hali na tsoro a cikin hali na tashin hankali hali na rashin tsaro amma inda hankali addini ubangiji ta'ala zai kiyaye wannan mutane addinin ya zai ya tsaro shi ne addinin da umarni da kyakkyawan aiki ana hana mummuna kuma ana aiki da abin da ake faɗa ne sai ka ubangiji ta ala a cikin suratul hajj yake cewa الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وتؤمنين bayan Allah na gari su da wanda in muka tabbatar da su a bayan kasa sai suna kai da Allah suna ba da zakka sannan suna umarni da kyakkyawan aiki suna hana mummunan aiki kyakkyawan karfi ko kyakkyawan al'amura suna wani ubangiji su hana wata amma Allah ya tabbatar da mu a bayan zakka ya ba wa kullu shugabanci ba a kai da sallah ba a ba da zakka ba a umarni da kyakkyawan aiki ba a hana mummuna da ke sa bala'i yake sauka. Don magana sama ce da kamuran na bin ma'arufi ولتنهون عن المنكر او ليسلطن الله عليكم ذلا لا ينفعه حتى تاتوا الى دينه ويؤمرين بالشرائع ku hana mummunan aiki ko Allah ya tura muku kaskancin da ba zai dauke muku ba sai kun dawo zuwa ga addini wannan shine halin da ake ciki a kasan nan saboda babu umarni da kyakkyawan aiki babu hana mummuna fasadi ya yi yawa barna ya yi yawa kowa a addininsa yana masa ribar sa kai nan kashi ne ko ko ko duniyar sa kawai ita ce a gabansa da shugabancinsa sai ta Allah ya jarabe mu da halin da muke ciki idan muka koma zuwa ga addinin mu kuma Allah zai dauke mana wannan hakani zai dauke mana wannan wahala da haka wajibi ne mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala idan muna son zaman lafiya sai Allah ta'ala ya ce فذاقت وبال أمرها وكان وكان عاقبة أمرها خسرا Ubangiji ta ala ya ce fa zaƙar wa ba da amriha mutane wannan alkariya sai suka ɗanɗana masifan al'amari wato masifan saba wa Allah da suka yi da manzoninsa girman kai da suka yi karɓi gaskiya wannan sai Allah ta'ala ya ɗanɗana musu wannan bala'in a kansu saboda girman kai shi ne an nuna maka gaskiya ka jibi don an tambayi manzo Allah ta sallama da yake la ya kullu jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr duk wanda a zuciyarsa akwai jeje ga bayan zarra ne girman kai da zai shiga aljanna ba haka manzo Allah ta sallama fara hadisi da cikin Bukhari so ji ta ne ya Rasulullahi to za ta ga wani kuma yana son rigar sai ta zama fiskar takalin ta fiskar mai kyau shi ba girma kai ne sai ce a'a inna laha jami'in yuzu jama'a Allah ne ado ne yana son ado wannan ba girman kai bane ado sunansa yace al-kibru badarul haqqi wa ghamdun nas abin da ake cewa girman kai shine badarul haqqi a ga maka gaskiya da gidi sannan wa ghamdun nasi da kuma wala'anta jama'a kowa ba komai bane kai wani kana tafiya kana daga kai kana girman kai kana ta'ama wani ta ce wala tukahir hajjaka lin nasi wala tamshi fil ardi ma'a za ka dinga daga kai kana tafiya kana kakama a bayan ƙasa ba za ka keta ƙasa ba duk sannanka duk daga kanka ba kai kada kai zuwa sun duniya tsawo ba saboda haka ranar alkiyama za a mai da kai kwayan zarra mutane su dinga tattaka ka saboda anan duniya ka nuna cewa kai wani abu wayannan wannan ne halin kafirai mutum bai kamata ya tabbata da irin wannan halin ba kuma idan kana da girman kai wallahi jama'a ba ka son ka kamar yadda Allah baya son ka idan ne farko wanda ya girman kai in an aka umarce shi wa annabi Adamu sujjada yace da zai yi ba aiki ko da aka halice shi annabi Adamu da sabo da za ya yi masa sujjada sai Allah ya kine masa shi ke ne nisan ka daga rahamarsa daga nan sai ya halaka sai zama da shi ko kai ma ka yi irin wannan da tabi'atin domin ka kare mutuncinka a wurin Allah ka kare mutuncinka a wajen wato ainihin jama'a in ba haka ba ko su mutum bai da mutunci don fadar yana cewa wa kunna da jabbaru za a kaddahu laramnahu hatta tattali man ahadi mun kasance idan mai girman kai ya saka kai sai mu kujulansa a sai shi duniyansa sun ne ko amma haushin da yake yi sai dai idan mai kafu daman duka kawa Allah ya kiyaye Allah ta'ala sai yake wa kana aqibatu amri aqsa sai karshen al'amarin mutanen wannan albariya zai zama asara suka yi asara wato ainihin rayuwarsu suka yi asara wato jin daɗin Allah ta'ala ya halaka wannan ba wata alkariya ce ayyane ne guda da ake magana a kan ma'ana duk alkariyan da mutanen da suka yi girman kai suka ki su bauta wa Allah ta'ala ne kuma, suka ki su bi manzannin Allah ko ubangiji subhanahu wa ta'ala zai lantana wa mutane wannan alkhairi a mutum da san mu yi irin da yi domin kada abun da ya same ku ko abun da ya same mu sai Allah ta ala shi an ce a nan insha Allah sai gobe sai mu kare wa bayan ayoyin da suka yi wannan sura wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyi karim shi na yi bayani cewa dan mutum tana tare da yake shayar da ta shi ne abin da ya zama shi wajibi ne wannan magana shi ne rinjaye ranar girki da mata suke mazaje shi yana da cikin abin da zama wajibi ko kuma su tsani da yin nasu shi ma girki wajibi ne manta ne ma ban kai yi ba don akwai masu zuwa suna karantar da mata yin ƙananan mutanen nan sai su dinga cewa wai ba wajibi ba ne ma girki ne sai su dinga haɗa mata da mazajen su ba wai girki ai ba wajibi ba ne in kin gana ma za ki je abin da za ki je sai an jiya ki girki ma ba dole ba ne to saboda haka wannan kuskure ne ya kamata ku fahimta domin lokacin da za ka auri mace inda za ta ce ba za ta maka girki ba za ka fata sai zama kamar ma ka sharkanta mata ne cewa idan ka aure ka za ta maka girki kuma sai ta zo gidanka almaru ko kurban kallon nufi shaka saboda haka kamar sharafi ne saboda haka al'ada ya wajabta wa mata wajibi ne su girki idan aka yi auren su sai dai idan mijin mawadaci ne ana buƙatar ya ɗauko mata wanda zai kira da aiki ana bukatan haka musta'abi in shi ya ga dama ya kawo mai girkin wannan kuma isanin sa ne amma in bai kawo ba wajibi ne ya yi girki a gidan gidan ki san wannan kuma karfi ya ce ko mun yi ko kuna ya ai ba dole bane ko girki wajibi na Wannan mai tambaya na tambaya ta shi malam mutum ne ya zama yi na fara ya kama shi sakamakon kuka da yi ko kuma na kuma kamancin haka ya fara azumin kuma sai ramadan ne shi da kuɗi sai ramadan ne shi ya zai da ramadan zai ci gaba da wannan azumi da yake rama ramadan da baya ko kuma ya zai a to shi ma gangaci ya yi a yanzu ka fara ba ba wata biyu ake yi ba hmm. kwana ta ce ya za a iya fara ya sa ramadan ya kusan shigowa ya san da zai gama ba ko da haka duk wannan ya wuce ba da ba haida ne kai da shi ba kuma ba ba ba jini ba ne ko wani abu daban. ba saboda haka ba wata da lura dole ya yi yanzu idan gama kafara na ramadan bai shigo ba shi ke nan sai fara yanzu kafin da gama ramadan ne shigo ba zai fara ba ba ramadan bai fara don baki tare da ka biya mu tare ni muka taji aini ajirai saboda haka zo ta tura da yawa ji da su amma in zai ce lafiya ne yi ka wannan in ka warke sai ka tura wannan da lura amma wannan san ganci kai kai ma dama kuma wannan ba kuke yi ba ne ba ramadana sai ka sake yin wani abin da ke yi na'am wanda ke tambaya malam na yi tsoro ne na kwanta shi da na farka kuma a wani waye gari sai na ga wanzu na cike kamar ya mafarki ke ya matsayin azumi na wannan a to mafarki ai azumi ba a karya mafarki duk ma da sai abin nan mafarki ba a karya azumi duk ma da sai ijma da kan haka saboda haka babu ainihin magana cewa ko ya zai ya zai kawai shine yi wanka wani abin da yana dauke mana hankali a na ɗauka wata rediyon ne ko rediyon ne akwai wani da ke magana ba abin nan mafarki ba ya karya abu don an yi shi a yi wanka kawai a ci gaba da sallah abu kuma yana nan saboda ba yi mutum ba ne zuwa yake ko da kuwa ya fitar da nan na amma da idan mutum ba shi da alwala shi ba zai saka alƙur'ani ga mutum idan mutum ba shi da alwala zai iya saka alƙur'ani shi ko kuma zai iya saka ma gaba ɗaya alƙur'ani shi kake da zai taba cike ba ya taba jiki ne da wala san cikakken Qur'ani ne saboda Allah ya masa Qur'ani da Zaban. ba ga taba Qur'ani ne da sarki mana a wala bara ta yi kasuwa idan wani ya yi kallama wannan shi ya fi zama lafiya akwai malamin ne ke ba da fatawa za a taba shi amma abu ne ya fi fita daga shakka shine kar ka taban sai kana da kai Kuce mala ina azumi kuma daidai kamar karfe shida da minti talatin haka sai al'ada ya zo mata tana da abubuwan da mu yi mata da shi shi da minti talatin in dai a yi wannan ba sai ba bai ba ta da abu ba kawai don da talatin da hudu ne yanzu za da biyar ne ko da shida yanzu ya dawo da hudu gida yau da hudu ne saboda haka ba ta da wannan azumi kenan sauran minti uku ka kai azumin sai azumi ne amma kan ka kuskura ka je ka sha wahalar ba ta yi wasu ke fara wata sha wata harkoka take wata sha wahalar ba ba ka kai wasu wahalar ba ka ba shi wannan abin da rike baki da shi kai har zuwa wannan lokacin sannan kuma idan ki tafiya azumin bayan sallah kuma ba ni kare da ra yanzu ne a tsara kuma ki kai aiki kuma ne na Allah subhanahu wa ta'ala yace ma da ana cikin sallah a ina cikin jami'i sai alwala na ce wannan to sai na san kunyar da sai dai kuka haka ta kashi sallah ne da bayan sai na je na sake sallah kuma da gaske kuma da tana da shi ana faɗin cewa duk wanda bai yi sallah babu kaza da gaske ko wa kafiri shi kafiri ba da za ta kace ke ba abin da kai kawo da kan sallah kawo da kan sallah bai kamata kai kana suje da kana ku ba ka da wala ka kama hancin da shari'a ba, dan shi suna da dabara idan mutum ya yi ya yi ya karya alwala sai kama hancin sa haka kamar ya yi kaburi sai in tafi a ɗauka cewa shi ne yake zuba da ba hancin sa kai ba ta samu don sa kallon shi ke nan zai fita ba mai zargin ka cewa ka yi rini ne ko wani amma wajibi ne ka fita ne alai ya ce wa wannan wa masala min al yusuf wa wahatu wanda ya kaza ba al wala kafuri ne ana abu tafsiri mu fahimta a cikin alai idan mutum yana gani a zuciyarsa ya kudu ta alwalan ba wajibi ba ne in kawai ko ba alwala ma za a yi sallah wajen alwalan kuma sai ni sallah aka to ya fa ko da yayi kare alwala alwala kuma ma mun ne da yin ne bi da ruwa ko ka san alwala wajibi ne kafin kai sallah nan ya kama. amma in ya san alwala wajibi ne sai sallah haka babu alwala ba nan ya wala kan ta sallah to ya aikata haramu amma kuma zai zama kafiri ba kar ya sake nan gaba ya ko zai koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala na'am wannan yake ka yake zuwa haji rukuni ne daga cikin rukunan musulunci ga wanda Allah ya ba shi ko zuwa kuma da ni na je musabaka ne sai ne sai musabaka da karatun Qur'ani da ba da kullu ran Yanzu dai Allah subhanahu wa ta'ala ya kare ni zuwa amma shi ne da aka yi da malamin da ya karantar da ni ya cancanta a cikin na ba shi da kujera ne sai da shi kujera ne na ba malamin ya matsayi na a wurin Allah kuma ina roƙon Allah su a sai wanda addu'a Allah ta ta shi kawo su ba ba mana da ba to ni a fahimta na yi kuskure domin ba su taɓa yin mutum da ba ina cin aikin haji da ko shakka babu za su iya kyauta da wannan kujerar wani shi ma malamin da aka mata ya ce ki je kawai kuma da bai taɓa ba saboda haka ni na ganin bai kamata a gaba ba kawai ki je ki sauke fara'in ki domin sai samu damar sauke fara'in sai dai wannan yana da bambanci da ake mutum shi ya da kuɗi da ake ba shi haka ba shi haka yi akwai ɗan sassauci yana da wata lalurar da wato za ta kunne wata da tura sosai a gida zai iya sai da kujerar ma biya yi wannan da tura misali yana cikin haya ya mutu yana cikin da tura da iyalinsa haka ba shi kujerar ma zai iya sai da ita idan har ta gidi gidan sa ko makamancin wannan wannan da yi da yi da ba amma idan yana da halin zuwa ne sai ya je ya biya wa wani ya ce ya ce wannan ya yi babba ɗaya saboda haka da kika samu kujera maka shi zai maka kyauta wadda ba a kan shi abu mai kama da shi kuma abu ne kika ne kyautar wannan kujera kujera ne a shari'a domin yin samu hali zuwa ba ki yi ba daga baya da ni kin samu wata kujera, da ki ba malami na ai ba malami ne kira ba sai da kika yi ne shi kura ne ai wani isani da zaki masa ba sai ki nemo wani abu haka wani wani dan abu sai ai ba kujera masa kawai aka ba ki ba an ba ki abubuwa da yawa sauran abubuwan sai ki ba ki Ko kudin kaddarori muna da wata kadara ko dan dubu dari ko dari biyu ki ba shi da dan yadda ta ne kafin ki je ki za ki tashi wata musabakan ko ko da yake ni ma na tare da musabakan ma da ke kawai tambaya ne zai ta tambaya to wannan takarda ce wani ba wanda ya rubuto tana da yawa sai dai kuma da takardar shi ne abin da yake faɗa cikin takardar shi yake malam kwanaki kaɗan da suka shige wani ko su bayan Allah su yi ko takarda dangane da yanayin tashi daga tafiye da ake yi sai ke cewa kamar haka malam mu wallahi muna da wannan matsala ba gaskiya malam muna da wannan karatu ne saboda wuri ne wanda ake bayyana su shi ne dalla dalla kuma ba so su sha don haka ne yasa ba ma so ne yake da wannan karatu amma da na karo kuma su da ma ba sai kai ya kai ga mahar kallon ba da kuma sa musamman mu da muke kula da wani shirye da tsakanin nan da kuma kamar shi da wannan ne muke roƙon malam wajen Allah malam a taimaka mana da tsirin a dinga fara shirye kamar misali a dinga farawa tara suna fata in ya kagare an gama yin lacci ne kuma na shekara har suke cewa ba ba ku masallatin da a zaune yana da wahala a samu masallatin da suke sallah har su kai takwas da rabi suna sallah to daga sama an samu haka ne takwas da rabi ba tara suna fata ne ke sha biyar ya isa fara da cikin biyu saboda hali da shi suna suna Allah ma da zuwa da yau a taimaka musu abin da farawa a tashi da wuri su ta gida lami lafiya ba tare da wani uzura musu a kan hanya To abu na farko dai muna yi wa jami'an abin da tsaron da jiha tsoron Allah sai na kafa a bayan Allah. Wannan dokar karfe goma sha ɗaya bai kamata kafin sha ɗaya a jiran kare mutum ba. karfe goma sha kuma wani abu kafin na kafa dokar na ba shi muna fama da wata matsala ne shekara bakwai da suka shirya a baya ana kare masu tafiya masu komawa daga tafiya ko da aka ya kamata su yi tsoron Allah sai aiki su akan akan kariya sannan da biyu kuma shi ne magana farawa da lokacin da na sanar da tafsiri wato na sanar da shi cewa tara sauran kwata Sai yake marama da su yanzu ana cewa a fara tara fara kusa na ga yana kada kai yana da zai yi ba sai gubo min waya yace ai wannan yayi ne ka a cikin sai a ce tabbas dai yanzu kusan tara kenan fa za a fara Na nace to shi kenan bari a fara sannan ka gani karfe nawa ne za a fara za a gama sannan insha shi kenan sai ga shi da aka fara tara sauran na kuka waya ba su gama shigawa ba tara fara fara sai yau shi ne an shirya za a ga maka sai karfe tara aka gama shigawa wani lokacin tara da wani saboda shirye-shiryen kayan abun nan da ake gani na waje da na ciki ba karamin aiki ba ne sannan akwai masallacin ta ba ta ga masallaci na har kun su suna zuwa nan masallacin sama da mutum ana samun haka sai kaga ana ta kira ana to za mu fara karatu ne wani kira na shigowa mu ko muna yin nan sai kaga sai kara ta wuce za ku gama ko kara ko kara da kasa wannan sai sa ya zama lalura yana da wuya mun a fara a kara daidai amma dai za mu ya kokarin mutum ko muna rayuwa muna jin kaushi cewa wannan manzon da ake samu har ya hana wasu ma zuwa tafsiri gaba daya saboda wannan matsala din da suke samu to yayin da za a wanda za mu iya kokarin ne a dinga farawa da wuri kada da kaɗaji to ne yadda hali ya bayar kuma ita sai kuma kaɗaji ke zama wanda yake yana da lalura ne kamar yadda ma na ga wani a cikin suna yi ba sai sun jira tamboyi ba suke na sai suka ji an yi suka amma da hakika matsalan ba na mu ba matsala ne na jami'an tsaro yanzu ko da yanzu da muka dace ba ko da yanzu muka dace ba sai kuma ba za ta kai mutum wajen ba za ta kai haka muna ka amma sai a kare don a zalunci ne wannan zalunci ne abu ne wanda baya halatta da yau aka ce goma da yake ne wannan doka sai muka tashi goma da yake kaga mu muka ba. amma anan mu ba mu muka ba. su jami'an tsaron masu tsare mutane suna zalunta mutum ya suka ba ji tsoron Allah su gyara halaye ji tsoron Allah Allah zai kama su da wannan abu da suke mutum ya zo tafsiri a wata Ramadana ka zo ka zalunce shi ka kashi kallon ba ko ka kashi kuɗin ba sai Allah ya kama ka nan ka ci ajiya kuma shugabanni su suna ji su gaya musu wannan abu a jara a jara wata Ramadana wata rahama ne a daina shi ka da bayan Allah akwai ba wani wani yaro da ya samu larura na rashin lafiya har ya kai ga makaranta wasu sun yi da kuma suka da suna da sa cikin addu'a Allah ba da ya yayi masa wannan sai ma da ya jarabawa yake tsammanin sa kuma kan zama aiki da lokacin da suka da asuro na neman asuro na da gaba da to sun masu neman addu'a Allah ba mu shi na da ya mu da kafin na kai mu ma da ya mu da kafin na kai mu ma da ya da mu da ma da mu ma da ya da ya da mu da ya da mu da ya wa ba da mu ma da ma da ya mu da ma da ya da mu da ya da mu da ya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين